له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من أمل ظلما ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا فضلا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعزل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآذن لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واثقة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام a cikin wannan gari na lalmi a kasashen afirka suna da wakilci ɗazun nan shugaban majalisar malamai na babban birnin yamai kuma shugaban kula da sunna tv ta jamhuriyar Nijar, sheikh mahmud ya haukan wannan membar ya gabatar da wa'azi ba shi kaɗai ya zo ba runduna guda ta malamai ya kicimo daga jamhuriyar Nijar ya zo da su a nan ƙasa na san muna da Ustaz Hamid Muhammad Rabe yana daga cikin 'yan uwa mazauna garin Makka waɗanda su ma suka samu damar halartar wannan wa'azi a taron mun nan na san muna tare da Ustaz Mahmud mazaunin birnin Brussels a ƙasar Belgium nan ne tsakiyar Turai idan kuka ji an ce Europe to tsakiyar Europe wato shi ne brussels wato a ƙasar belgium shi ya sa duk wani abu na ƙasashen turai za ku ga a wuri ake ainihin wato aje shi kuma wannan bawan allah yana daga cikin yan uwa matasa da muke da su a turai da suke gwagwarmaya ta da'awa gwagwarmaya ta isar da saƙo hatta gudunmuwa da muke taimakawa na marayu muke tarawa a watan ramadan sai ya yi organizing ahalin suna da kasashen europe su ma gudunmuwa da za su bayar an turo mun sha sanar da irin wannan gudunmuwa a wajen tafsiri sannan tafsiran da manyan maluma mu suke a najeriya sai ya ɗora su a platform ƙarƙashin wato wata babbar ƙungiya da ake da sautin suna europe yadda duk ƙasashen turai gaba ɗaya za su kalli wa'azuzzuka tafsiran maluman suna daga nan najeriya kai tsaye ana kallo da ƙasashen turai in ka dawo cikin gida Najeriya shugaban kungiyar gaba ɗaya muna tare da shi Fadilatu sheikh imam dr abdullahi balalo mataimakinsa na ɗaya muna tare da shi dattijo sheikh abbas jega shugaban majalisar malamai ta ƙasa gaba ɗaya yana wannan wuri dr ibrahim jalo jalingo babban daraktan agaji na ƙasa muna tare da shi a wannan wuri injiniya mustapha imam city maluma kuma da alramomi da za ka aje trailer a filin nan za mu mata lodi ta balbela sannan wasu na kasa ba samu inda za su hau ba tsohon sakataren ƙungiya na ƙasa alhaji bashir makama zaria babanmu kuma surukinmu muna tare da shi a wannan wuri kenan abin da nake so na gwada muku masu cewa sai gari ya waye in aka ta ɗora maluma a nan garin zai waye maluman ba su ƙare ba saboda haka sai dai a fafata iya inda maleji ya nuna sai a rugumi ƙaddara sai a dakata a wuri Allah ta'ala ya samu dace wa'azi nake so na yi muku na yi wa kaina Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon aiki ne. Kullum kullum nakan tausaya wa rayuwar mu rayuwar ɗan adam idan na karanta wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shahararre da muka saba karantawa muka haddace tun muna makarantun firamare hadisin abdullahi dan mas'ud da ya samo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq menene abun ban tsoro daga cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman dudufa thumma yakun alaqa mithla dhalik ثم يكون مبقى مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح فهو يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وعجله وشقي أو سعيد سيك فوالله الذي لا إله غيره إن أهدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها wannan hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana yayin da miji yayi jima'i tare da matarsa ya sa mata mani Allah ya tsara tsari irin na sikirinin inda maniyin zai wuce tun lokacin da zai fara wucewa ta wani wuri da ake cewa sabikar kanan a jima'i ɗaya mutum maniyin da yake zubawa akwai spermatozoa ‘ya'yan mani jirajirai da kowane yana iya zama jinjiri sama da miliyan ɗaya idan miji ya kwanta da matarsa jarirai kamar miliyan ɗaya ke zuwa a lokaci ɗaya idan aka ce za ta ɗau jarirai miliyan ɗaya za ta iya rayuwa ba za ta iya rayuwa ba shi ya sa ubangiji ya sa sikirini tun wucewa sani karkanar za a tace a zubo da sama jarirai ɗari biyar wanda wajen ƙarshe miliyan dubu ɗari biyar wanda wajen ƙarshe ake zubar da su waɗanda suka yi manajin suka wuce su za su shiga inda ake cewa uterus wato mahaifa daga nan za su rabu kashi biyu wasu su ɗau hanyar dama wasu su ɗau hanyar hagu su bi inda ake cewa fallopian tube ana kiran shi oviduct ita kuma matar za ta sako kwai daga ovary Wayan wayannan zuwa za su rinka yin competition wa zai riga zuwa wanda ya samu daman fasa wannan kwai cell membrane kan ya shiga ciki bindin zai gutsure yanzu an yi fomin abin da ake cewa zagiwa to daga nan salman brand din zai canja yadda wani ba zai sake dawa ya ƙara shiga ciki ba daga nan wannan zai wo u-turn ya sake biyo fallopian tube ya sake dawa uterus mahaifa a nan zai binne kansa da kansa an samu sabon jariri sai a fara lissafi daga wannan rana jariri zai ci gaba da girma sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana haɗa halittar ɗan adam an haɗa wannan mani da wannan ƙwai zai zauna a matsayinsa na mani a mahaifa kwana arba'in sannan sai ya rikide ya koma jini kwana arba'in sannan ya rikide ya koma tsoka kwana arba'in a lokacin ne Allah zai turo mala'ika aikin mala'ikan abu na farko ya busa wa jariri rai mala'ikan in ya zo zai ce ya ubangiji ɗaya ɗaya kake so ka haifa ko in tagwaye in Allah ya gada ma ya ce sa ɗaya in ya gada ma ya ce tagwaye ya ubangiji namiji kake so ka harita ko mace in Allah ya gada ma ya ce namiji in ya gada ma ya ce mace ya ubangiji kwana nawa da shekara nawa ka ɗiba masa duniya in Allah ya gada ma ya ce na ɗiba masa shekara tamanin da tara da wata bakwai da kwana takwas da awa shida da minti biyar da sakon talatin da ɗaya ya ubangiji menene abincin da zai ci Allah ya ce zai ci shinkafa kaza zai ci masara kaza zai zai zai zai zai zai zai ya Allah dukiya nawa zai tara Allah ya ce har ya gama sa na duniya iya abu kaza na yanka masa bai sai wuce wurin ba ba wa'annan tambayoyin duka ke da hatsari ba har aje kan tambaya ya Allah to menene aiki shi in Allah ya ga dama ya ce kafinta in ya ga dama ya ce liman in ya ga dama ya ce ladan in ya ga dama ya ce bakanike in ya ga dama ya ce masaki in ya ga dama ya ce baduku in ya ga dama ya ce kansila in ya ga dama ya ce chairman in ya ga dama gwamna in ya ga dama honorable in ya ga dama district in ya ga dama in ya ga dama in ya ga dama in ya ga dama sannan ya iso tambaya da zafi kowace hatsari ya Allah dan wuta ka halitta ko dan aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in Allah ya gara ma ya ce samu ka dan aljanna Allah ka samu na ciki in Allah ya gara ma ya ce danna masa dan wuta an gama an gama an gama an gama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗi wannan magana sai yake cewa na rantse da Allah da babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi ɗaya daga cikin ku zai iya ƙara rayuwarsa yana yin aikin mutanen kirki tafiya ta yi tafiya ya matsa kusa da kamari ana dab da za a shiga ashe kaddara ta riga fata an riga an danna masa dan wuta mai tun a farko lokaci ɗaya sai ya canja lokaci ɗaya sai ya rikide sai ya koma aiki irin da yan wuta ƙarshe sai ya mutu akan aiki yan wuta sai wuce zuwa wutar jahannama akwai wanda za ka gaishe yana yin aiki aiki irin na yan wuta yanzu tafiya ta yi tafiya ashe ɗan aljanna Allah ya halitta sai kaga yana canjawa ya koma mutumin kirki ya koma salihi ya koma waliyin Allah kamin ya mutu ya mutu kuma ya wuce zuwa aljanna wannan hadisi ya razana sahabbai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike addu'a yana yi baji ba gani ashe zuciyar samu tana tsakanin yatsun ubangiji ne shi yake juya ta yadda ya gada ba. bawan Allah yi taka tsantsan bi duniya a hankali karka yadda ta kwashe ka karka yadda ta ja ka karshe karunka a sunna su ruɗe ka ba haka lamarin yake ba abin da ake bukata shi ne asabat ka tabbata kan gaskiya shekaran jiya kana kan gaskiya jiya kana kan gaskiya yau kana kan gaskiya gobe a same ka kan gaskiya jibi kana kan gaskiya gata cinta masaro kimba ta zargane kana kan gaskiya Shi ربك sa ba abin da ɗan adam ke taka tsantsan da shi ke roƙon Allah ka ba sabati Allah ka ba mu sabati Allah ka tabbatar da diga mu Allah ka tabbatar da zuciyarmu Allah kar ka bari mu zabe Allah kar ka bari mu kauce Allah kar ka bar duniya ta kwashe mu ya Allah wannan dauda ta duniya kar ka bari ta ɗabe mu ya Allah duniyar suke take da fitina amma akwai matakai da in muka ɗauka za mu samu sauƙi Allah zai ba mu goyon baya zai ba mu haɗin kai zai tabbatar da mu akan gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa alqur'ani mai girma yake cewa wa in kadu la yaftinunaka an allazi awhayna ilayka litaftaru alaina ghayra يسألونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإلينا اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعفي حياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ya ku bayin Allah ku saurari wannan aya mai firgitarwa wannan aya mai tsoritarwa ta kai ta hada mu bacci ta kai mu kullum ɗaki mai ta kuka fiyayyen halitta wanda shi Allah ya fi son fiye da kowa duk taron mun nan gaba ɗaya ba mu kai darajar ya tsakwara ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen Allah dan gatan Allah shi kansa Allah yake cewa wa in kadu kin kiris sauran kaɗan la yasirunaka anil ladhi awhayna ilayka kai karan kanka da sun fitine ka akan wannan abin da muka yi wahayi zuwa gare ka annabin ma an kai mai hari an so a zamar da shi an so a raba shi da gaskiya an so a raba shi da daidai irin wa'annan sawari abubuwa masu raba mutum da gaskiya suna nan idan ba tsayawa kai ba sanda za su zai zai karkashin ka ta ƙasa ba za ka san lokacin ba duniya ce cike da fitina fita ka zagaya manya-manyan rusa-rusan motocin suna wucewa kana sha'awa wanda ya sa riga mai kyau kana sha'awa kyakkyawar yayin ya ta wuce kif kif kif kif kana so ɗan ƙananan gida ka gani kana so kana so kana so hanyoyin zaɓar da ɗan adam ga su na tabbar bazu cikin al'umma ga mafi hatsarin 'yan siyasa wallahi duk malamin da bai taka tsantsan da imanin sa ba'ina 'yan siyasa sai sun harkar da shi idan kai kana yi don Allah to ka sani duniyar su ne gaban su duk abin da zai biya musu bukata shi ne biya musu bukata duk addinin ka duk tsoron Allah ka in ba su kake goyon baya ba to kai ne shaidan kai ne azzalumi kai ne munafiki kai ne makiyin Allah da manzo duk annan ka bi ta'atar ka inda goyon baya su ke yi kai ne waliyin Allah kai ne na kwarai kai ne kai ne kai ne kai ne kai ne yanzu ku shiga social media ga maluma nan 24 hours sun dena wa'azi da karantarwa ma sai kamfe wa masu gidansu ƙarya nake yi akwai su ko babu su amma da yake yan siyasa nasu su ake wa kamfen. kun ji wani ya zage su kun ji wani ya ce ba daidai suka yi ba da ayi magana a ce ayi malamin nan tun inda na gane na Allah ne da naji ya goyi bayan mai gida na san da na Allah wa in kadu la yafirunaka an alladhi awhayna ilayka li tafkari na gaira kai ma annabin sun so su zamar da kai ka kirkiro saɓanin qur'ani ka kawo mana Allah ya ce wa idan latakazuka kalila da sun samu damar zamar da kai ka bi su da yanzu sun cika duniya da labarin ba masoyi kamar ka ba na kwarai kamar ka ba bawan Allah kamar ka ba kaza kamar ka in kan ɗan siyasa ya ce ai wani Allah da niyyar yake goyon baya yau yana juyawa yana canza jami'a sai ce ashe malamin nan da za muka ɗauka na Allah ne ashe kifi ne ɗan iska ne mai Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laula an tabbatinaka ba domin mun tabbatar da kai ba mun tsaye da zuciyarka wuri ɗaya mun kafe ƙafafunka tsayuwa tsayuwa irin ta dutse ba za ka turu ba ba za ka girgizu ba ba za a iya zamar da kai ba laula an tabbata ka, ba don mun tabbatar da kai ba ya rasulullah har ƙarfin imaninka har iliminka har kai ke karɓo wahayin daga wajen Allah laqad kitta tarkadu ilaihim an qalila sauran kiris da ka karkata kada zuwa gare su ko kiris su karkatar da wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an kai ga sauran kiris me kuke tsammani da wanda ba manzo Allah me kuke tsammani da Kabiru Gombe me kuke tsammani da Sheikh Balala me kuke tsammani da Sheikh Abbas Zuga me kuke tsammani da mala abubakar jiro me kuke tsammani me kuke tsammani me kuke tsammani me kuke tsammani ya ku bayin Allah ku saurara ku ji abubuwa guda biyar suke taimakon bawa ba iya kau da shi daga kan gaskiya ba iya zamar da shi in ka rike abubuwa guda biyar Allah ba zai ba su nasara ba kamar yadda bai ba duniya da ‘yan duniya na tara akan annabi Muhammad, kai ba sai a yi ta yin sauran kiri, ba su iya ɗaukar. Wasu abubuwa ne guda biyar, abu na farko, rike tauhidi, rike aƙida, ‘yan izara, wannan aƙida ta ku la Muhammadu illallah, Muhammadun Rasulullah, ku rike ta gam gam, ƙam ƙam ko tauhidi ko kafar katako kar ku yi sassauci wazi a kan akida shirka ku ba ta takardar sallama bidiya ku ba ta dismiss letter idan kuka kankama akida Allah zai tabbatar da ku ana raba je ka surata Ibrahim alam tara kaifa daraba Allah مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون مجاكبة مجاكبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض أها. ما لها من قرار يوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء bayan Allah ya babu misali kalmar shahada ita ce kalimatun tsayiba ya siffanta ta da shajaratun tsayiba daddaɗa kalma mai kama da daddaɗa bishiya Wace ce daddaɗa bishiya ita ce bishiyar dabino asulu ha sabitun kalli bishiyar dabino yadda jijiyoyin da suka kama ƙasa daban ne inji Allah dubi bishiyar da biyu wa far'uha fi sama yadda ta miƙe ta shiga cikin sararin samaniya daban ne haka kalmar shahada take idan ta kama zuciyarka ta sake jijiyoyinta la ilaha illallah ta samu gindin zama a kirjinka wallahi ba mai iya ka da Allah ko a daka ko a raya ko a sussuka ko a yanka ko a soya ko a ko a ko a ko a yadda ka gare kanta dan yi sama haka wannan kalmar za ta bayyana a gaban ka ba za ka faɗa ba sai abin da la ilaha illallah kai da shi ba za ka kalla ba sai abin da la ilaha illallah kai da shi ba za ka je ba sai inda la ilaha illallah kai da shi ba za ka dawo ba sai sanda la ilaha illallah kai a dawo za ka ga la ilaha illallah ina nake control din gaban gaba daya kalmar shirka Allah ya kwatanta ta da kalmatul kabisa sai Allah ya faɗi wata magana mai faranta rai sai Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya Allah zai tabbatar da masu imani da suka kaɗaita Allah da bauta da magana tabbatacciya ita ce la ilaha illallah fil hayati dunya dan duniya ba mai iya baka la ilaha illallah ba mai iya zamar da kai ba mai iya kau da kai saboda ka rike kalimatu tayyiba ka rike tauhidi ka rike aqida wannan shine rigakafin farko idan kana gudu duniya da yan duniya su zamar da kai rike tauhidi rike aqida ka rike tauhidi ka rike aqida ba mai bawa rawa sai Allah ba mai sai Allah duk kokarin ka ba za ka samu abin da Allah bai da ka samu ba zafin ne ma baya kawo samu duk kokarin ka ba za arziki ba sai da abin da Allah ya dace, cuta da zalunci ba su sa arziki Allah ke sa za ka ga ka tsaya ba iya zamar da kai saboda aqida da tauhidi su zo na maka a cikin zuciya Allah ka gafarta mana abu na biyu ya ku ahlus sunna idan ba ku so a zamar da ku كرجة القرآن كقل سمع القرآن بجربة عبادة كأسام القرآن كنا كرن سوا أجل أزم كأسام القرآن كنا كرن سوا أعوذ بشم كقرآن كنا كرن سوا زمان القرآن كنا كرن سوا زمان أتى القرآن كنا كرن سوا زمان القرآن كنا كرن سوا كنا كنا كنا أهل السنة كايو على القرآن سكي بخوي دبل ما أهلك كذا كذا dan ba za ka zame cikin sauƙi ba karanta Alƙur'ani mai girma Alƙur'ani yana tabbatar da ɗan adam yana cikin albusabbitat masu tabbas wani tirke ne da zai ɗaure ka da Allah ba mai iya bambare ka karanta Alƙur'ani mai girma tirke ne da zai ɗaure ka kamar yadda kalmar shahada za ka ɗaure ka da Allah babu mai iya raba ka da Allah ana raba je ka cikin suratul furqan وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا كافرين سكتي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة me yasa annabi ake saukar masa da alqur'ani kire-kire, gutsire-gutsire, kaɗan-kaɗan ba a sauka masa da ƙur'anin a jumlace kamar yadda aka saukar da tafin da suke gabace shi ba. Sai Allah ya ce, kazalika, aina zallahu kazalika, mun saukar da alƙur'anin haka linu sabbita bihi fu'adak. don bai amfani da alƙur'anin mu tabbatar da zuciyarka. Mu tabbatar da zuciyarka akan gaskiya ba mai iya tunkuɗe ka, ba mai iya zamar da kai, ba mai iya yaudarar ka, ba mai iya kauda ka akan gaskiya. Matukar karke Ƙur'ani dare da rana kana karantawa ba ka wasa da karatun Qur'ani ba ka sakaci da karatun Alqur'ani ka gyara alaƙa ka da Qur'ani ka kunna alaƙa mai kyau tsakanin ka da Alqur'ani mai girma ina tabbatar maka zamar da kai daga kan gaskiya yana da wahala amma daga lokacin da ba ruwan ka da Alqur'ani kai ka ce Allahu akbar ku saurara ku ji wata kissa mai ban tausayi an gama sallah a masallacin. ɗaya daga cikin mamu masu ƙoƙarin ƴan sahun gaba ya zo ya ce liman ina so ka zo gidana ya ce saboda me ya ce na samu matsala da matata ina so ka zo ka mana sulhu ya ce ba matsala suka kama hanya suka je gidan wannan bawan Allah aka dafa shayi aka ci dabino matar ta fito ya saurare su ya karanta musu ayoyin Qur'ani ya karanta musu sunna sai da ya daidaita su ya sulhunta su suka yi godiya liman ya taso ya dawo kun san me ya faru daga ranar liman bai ƙara ganin wanda mutum a sahun gaba a masallaci ba sai da aka yi watanni wajen wata uku bai gan shi ba yake wani na wani ne aka ce yana nan ya ba da ganin shi aka ce to in ya zo a waje yake sallah daga nan ya juya gida yace da Allah in ya zo ku tsira mun shi ina son magana da shi yanzu an yi sallah aka ce liman mutumin nan ya zo kuma mun dakatar da shi Ya ce a shigo da shi ciki ya zo suka zauna Ya ce kai ya aka yi ba na ganin ka a masallaci mutum ya kalli liman ce ban gane ya aka yi ba Ya ce da kullum a sahun gaba kake ce da Allah liman abun ya wuce a bashi da na yadda ma na zo masallacin annabi ka sallah ina yi kokari in ba larura ba ma za in bi ka sallah Liman ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani laifi na aikata ya ce o oh, baka masa abin da ke ba saboda tsabar da hankali wasa ne gaske da liman ya rinka hada shi da don girman Allah ga yamin laifin da ni wallahi ba sani ba bayan ya masa doguwar bagi a gaban jama'a sai ya ce ka tura ran da ka zo gida na kamar suru da matata ya ce eh ya ce akwai kuɗin da muka aje ko ba wanda ya shigo ɗakin ban da kai kana tafiya muka nemi kuɗin muka rasa ana ga ta malam ka sai da aka yace kana nufi kenan na je ɗakin kuna muku sata yace to me yasa abu ba sata na muku sata ni liman yace da Allah liman a bar maganar nan mu dai mun bari ga Allah ayi hisabi a lahira liman yace to ina roƙon ka alfarma guda ɗaya ka yadda mu sake komawa gidan da aka buje inda muka zauna da mutumin ya ce a mutane suka ce a tun da haka zargi liman kuma wani alfarma ai dole ka mishi aka ce to aje aka dungumo har da jama'a aka zo falon mutumin yace ina ka aje kuɗin yace akan teburin da aje kuɗin nawa ne ya faɗi adadin sai liman yace ka tuna a ranar ana iska tana ɗaga labule kana shigowa yace ayi ruwa a ranar an yi iska yake to kana cikin gida tare da matarka ina zaune a nan sai na ga iska tana ɗaga kuɗi sai na ji tsoron kada iska ta kwashe kuɗin ta fitar da su waje ku yi asara sai na kwashe kuɗin wancan ƙur'anin da ke kankanta sai na buɗe sai na saka muku a ciki a ɗauko ƙur'ani ana ɗauko ƙur'ani ana buɗewa sai ga kuɗi a ciki sai liman ya fushe da kuka liman ya kuka da kira aka lalashi liman mutum ya ce ya eh to liman ban ga laifin ka ban kuka an samu akasi kusa da ba wanda aka rana hankali sai malami kowane banza zai iya shagensa malami kada yake jira ya taɓo allura a ce da galma ya zo in kai magana ce ta aiwalan malam ko mutanen Allah ne kai mutumin shedan ne sai ne ba yake cewa ku saurara ku wallahi ba ina wannan kukan dan sharri da aka babbare mu malamai masu da'awa mana sharri mun saba da wannan bai ba cikin ajandar bai ba ciki ka san me yasa nake kuka aka ce a yace da faruwar wannan abin yau wata uku kudin na cikin Qur'ani ba ku ga kudin ba wannan ya nuna yau wata uku ba ku karanta Qur'anin ba abinda wannan ke nunawa yau watannin nan duka ba ku ɗauko ƙur'ani ku karanta ba ni kuma a tunani na tun da na sa su a ƙur'ani da wuya rana ta faɗi a ranar ba ku buɗe ƙur'ani don ku karanta ba ku Ya ce a rayuwata ban taɓa tsammanin akwai musulmin da zai yi wata uku bai buɗe Qur'ani ya karanta ba in ga musulmi musulmi ba arne ba musulmi musulmi wata uku tur bai bude ƙur'ani ya karanta ba kuna so Allah ya tabbatar da ku akan gaskiya a gagara zamar da ku ba mai iya batar da ku malamin bidiya bai iyawa ɗan duniya bai iyawa ba su iyawa yadda kuke taruwa kuna jin wa'azi kuna ji aiki da wa'azi aiki da wa'azi na daga abin da ke hana a ɓatar da kai ko a zamar da kai ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الله ما دوكين سركيته ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به da a ce ahalin sunna da a ce ya ku musulmai kuna aiki da wazan da aka muku da a ce ya ku maluma kuna aikin da wazan da kuke yi wa al'umma da a ce ya ku almajirai muna yin aikin da muke da wazan da muke sauraro wajen maluma da a ce ya ku ‘yan kasuwa kuna aiki da wazin da malaman ke muku da a ce ya ku ‘yan siyasa kuna aiki da wazin da malaman ke muku da a ce ya ku gwamnoni kuna aiki da wazin da malaman ke muku da a ce ya ku sarakuna kuna aiki da wazin da malaman ke muku da a ce ya kai shugaban ƙasa kana aiki da wazin da malaman ke maka da a ce ya ku sanatoci kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku da a ce ya ku ‘yan majalisa kuna wa'azin da aiki da malamai wazin da malamai ke muku da a ce ya ku matan aure kuna aiki da wa'azin da malamai ke muku la kana khairan lakum da ya zama karkari a gare ku waken da tasbita sannan Allah zai tabbatar da ku, ba ban iya kau da ku ba ban iya zama da ku in ji Allah kuna so zabar ku ta tabbata ba mu mai zama da ku ku karanta tarihin annabawa da kiskoshinsu ku yi aiki da abin da tarihin ya kunsa wa kullum da kustu alaika min an ba in tabbata ba الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء معك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين يا بابا الله صلى الله عليه yake duk labaran annabawa da muke bata a Qur'ani mu faɗa maka labarin annabi Nuhu annabi Hudu annabi Salihu annabi Yahaya annabi Zakariya annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Dawud annabi Sulaiman, annabi Idris annabawa annabawa annabawa annabawa ku karanta maka labarin su Allah yake hikimar da ke ciki da wannan ne nusabbitu bihi fu'adak za mu tabbatar da zuciyarka mu daure ta ba za a iya wasa da hankali ba ba za a iya yi maka wai mahauta biyu bahaushe ya ce an raba hankalin kuda an masa mahauta biyu ba mu iya raba maka hankali da ka ya ku bayin Allah kuna so Allah ya tabbatar da ku tabbata kan gaskiya sai kun hada da addu'a annabi Muhammad yace Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala ta'atik manzon Allah ne yake addu'a yake addu'a wani malami daga magabata aka ce masa fulanun intakas wani da yana kan gaskiya yanzu ya zame sai ce la'alla intakasatahu min amrai ina tsammanin abin da ya sa ya zame abu guda biyu ne ko dai bai roƙon Allah bai addu'a kullum Allah ya tabbatar da shi kan gaskiya ko kuma yayi addu'a Allah ya karba ya dora shi akan gaskiya kuma sai fara wa Allah alfari kamar shi ya shirye da kansa ya ke wa Allah godiya akan gaskiyar da Allah ya dora shi yake ɗayan duk da shi yake halakar da bawa duk ba su san tabbata addu'a suke yi Allah ya tabbatar da su wa ka'ayyin min nabiyyin wa ka'ayyin قاتل أها معه ربيون كثير فما وهنوا يا رجل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أها والله يحب الصابرين وما كان قولهم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا مو الله تكبر كمنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وبرعلي الإمرانة وما سوى الفقرة ولما برزوا لجالوتا ولما فلما بلغوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا من الله زي مسلم سمعي آتيناهم من لدنا أجرا عظيما من الله زي مسلم سمعي ونهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته